الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci آه، قبل da karatun mutumi a yau insha Allahu za mu yi darasi na bakwai fasali da yake bayani dangane da ajali wato lokaci da alkali zai bawa wanda ya kawo kara ko aka bashi domin ya kawo wanda ya kawo kara ko aka kawo shi domin ya je kawo hujja da zai tabbatar da gaskiyarsa za a bashi wasu kwanaki ya je nemo shaidu ko ta hujja wanda za ta tabbatar da cewa shine mai gaskiya ko makamancin wannan abinda ake ce al'ajal jam'u ne wato jam'i ne na ajali ajali kuma shine ne muddatu allati ya al-qadi li ahli ne a li bi hujjati wato shine lokaci da alkali zai bawa ɗaya daga cikin masu husuma ko wanda ya kawo ƙara ko wanda aka kawo ƙaransa ko kuma ya ba su dukkaninsu guda biyu ma domin kowa ya zo da hujjansa ba ka kwana uku ko sati ɗaya ko sati uku ko wata ɗaya ko makamancin wannan sai ma ne ce walishtihadil hakimil ajalu maqulatun haythu la hastimalu wa bi thalathatin min al-ayami ujjila fi ba'dhin min al-ahkami كمثل إهبار الشفيء للثمن إن النسيان إن طال الزمن والمدة أن له ما يدفع به يمينا أمرها مستبشع ومثبت دينا لمديان وفي إخلاء ما قرب ذلك الصفي وشرطه ثبوت الاستيقاق برسم الإيذار فيه باقي يتي والاجتهاد الحاكم الآجال الآجال أجلي ko ajali in ba sai mun fassara shi da jam'i mun ce ajalulluka ba don sai ba da kuma wani abu daban ajali kawai maukulatun abun wakiltawa ne lishtihadil hakim ga ishtihadin alkali haifu la hakta imalu a duk inda za a aiwatar da ita wato duk hukuncin da yake bukatan a baka lokaci ka je ka kawo dalilanka ka tabbatar da hujjarka na cewa kana da gaskiya to galibin waɗannan lokutan da ake ba wa mutum ko ajali da za a bashi ko time da za a bashi domin wannan to galibin su an bar su ga ishtihadin alkali ne wato shi alkali shi zai duba kwana nawa ya kamata ya baka don ya danganta da nisan inda shaidun naka suke ko kusancinsu ko abun a ina yake ko kuma a tsawon zamanin da aka ɗauka a cikin matsala ne so ne zai duba ya ga kwana nawa zai ishe ka sai baka adadin waɗannan kwanaki ne domin hujja ta tsaya a kanka to amma ana samun wasu matsaloli wanda alƙalai suka yi ishtiyadi suka fitar da kwanakin da za a ba mutum ko kuma nassi ya zo a kansu na alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ne yace wa bi salasatin min ajali wa bi salasatin min ayyami, ayami ujjila fi babin min al ahkami wa bi salasatin min al da kwana uku ne ujjila aka sanya ajali fi babin wasu shashi min al ahkami na hukunce hukunce wasu akwai daga cikin hukunce hukunce akwai waɗanda ba a san kwana nawa ya kamata a bayar ba sai alkali in ya yi hukuncin nan ne zai san kwana nawa za a baya akwai waɗanda kuma malamai suka yi ishtihadi alkalai suka ga kwana kaza ya isa ka je ka kawo hujjanka to amma dukkanin wannan idan babu nassi akan wannan idan akwai nassi akan sa ko ijima'i. to za a tsaya akan abin da nassi ya tsaya a kansa wato alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ijma'in malamai misali idan mutum ya kai mace ta kai kara akan mijinta ya rantse shekara guda ba zai sadu da ita ba to wannan suna abin da ya ila'i sunan samuli to wannan ba za a ce kwana uku za a bashi lokaci ya dace gaba da saduwa da iyalinsa ko ya sake ta ba shari'a ta riga ta sanya wannan ajalin wata hudu ne wata hudu za a bashi idan wata hudu bai dawo ya ci gaba da mu'amala da iyalinsa ba alkali sai sake masa matarsa ko da bai sake ba wannan saboda faɗin ubangiji ta ala lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim duk wanda suka rantse da Allah ba za su sadu da iyalansu ba sama da wata hudu ko wata biyar ko shida ko shekara ko fiye da haka to za a dan saurara musu ne a ba su ajali zuwa wata hudu kawai idan suka da suka ci gaba da mu'amala da iyalansu Allah ya yafe musu idan ko ba su ci gaba da su sake dawa ba sun yi niyan saki to Allah ta'ala dama ya sani mai ji ne kuma ya san abin da suka yi niyya a zuciyarsu to amma alƙali sai ya zartar da wannan sakin ko sun zartar da shi ko ba zartar da shi ba domin kar ya ci gaba da cutar da matansa to ajalin ila'i shi ba a buƙatar ishtihadin alƙali. Ƙur'ani ya riga ya faɗa wata hudu kawai za a ba shi yana wuce wata hudu alƙali zai hukuncin sannan haka nan akwai akwai mu'tarid wato rofto shine wanda matarsa ta kawo karansa cewa baya iya saduwa da ita bai da lafiya kenan ba zai iya saduwa da mace ba to wannan shekara guda ne malamai suka ce za a bashi ajali wato ya je ya nemi magani domin wannan in ka bashi kwana uku ko wata ɗaya ko biyu ba wani amfani da za su masa sau da haka sai a ce ya je ya nemi magani an bashi shekara ɗaya kuma ba za a riba shi da iyalinsa ba idan wani gari zai je ya nema duk inda ya ji labarin magani ya je ya nema har zuwa shekara guda idan ya samu magani ya warke ya iya saduwa da iyalinsa to sai ta ci gaba da zama a matsayin matarsa ba za a riba su ba in ko shekara guda bai samu magani ba ko kuma ya samu magani amma shi bai warke ba ba ya iya saduwa da matarsa to za a riba su domin idan ta ci gaba da zama za ta cutu kuma akwai haɗari a zaman nata to za ka sai a riba musu a riba auren nasu kwance da aka sa musu ajali kaɗan kaman kwana uku ne wanda ma yake ce mana a bi salasatin min ayyami ujjila fi ba'd min al da kwana uku ne aka yi ajali na wasu daga cikin hukunce-hukunce so sai kawo ne misalin sai ce ka misli ihbari shafi'i saman wa mudda'in nisyana in tala zaman wal mudda'i anna lahu ma yadfa'u bihi yaminan amruha mustabshaw yace kamisli izari shafi'i wato waɗannan misalai ne guda biyar malin ya kawo wanda alƙali zai ba da ajalin kwana uku domin mutum ya je ya kawo shaidunsa ko ya tabbatar da hujjan cewa yana da gaskiya ko kuma wani abu daban sai ce kamisli izari shafi'i kamar halartowan mai kamo da shufu'a littaman ga kuɗi mutum ya yi kamu da shufu'a amma bayi da kuɗin yana son a bashi lokaci sai a ce an baka kwana uku ka je ka kawo ka ka kawo kuɗi kamu da shufu'a shine kamar yanzu kada ka gaji wani fili da ɗan uwanka ko gida amma ba ku riba ba ko kuma kun haɗa kun saya ko an ba kyauta ko an ba sadaka ba ku riba filin ba kowa yana kai kana da rabi shi yana da rabi shi nan ɗayan da ya tashi sai zai ce to fili na kaza ni da ɗan uwana ne ni rabi na rabi nawa za ka sai rabin nawa sai ce na fiya miliyan ɗaya ga yanzu shi an ba shi miliyan ɗaya ya fita yanzu maimakon da kai da wani ne ko abokinka ko ɗan uwanka yanzu wani mutum daban ne kuma zai zama kake tarayya da shi a cikin filin to wannan shari'a sai ta baka daman za ka iya mayarwa da wannan mutumin kuɗinsa ka mallaki wannan filin kai kaɗai. in ma gida ne ka mallake shi kai kaɗai. amma da sharaɗin in ba a raba ba domin idan an riga an raba kuma to babu maganan shufa kamar yadda manzo Allah ta yace wa idza surifat at-turuq wa wudi al-hudud fala shuku'a ta jar in an riga an sanya hannu abin an an an fidda hanyoyi an sa iyaka to babu wani maganin shi ko a yanzu ka zama makwacci ba za ka ce za ka warware cinikin makwaccinka mana idan kana makwattaka da mutum sawawan da naku ne kuka riba ko kuma a dama kowa da nasa idan ya sai da gidansa ba za ka ce ba ka yadda ba za ka ta da rikici sai dai ka mayarwa shi wanda ya sayan kuɗin kai ka mallaki wuri ba ka da wannan dama domin yanzu makwacci ne kai ba wai kuna tarayya a cikin wannan gidajen ba ne haka nan idan gona ne an riga an raba an sa iyaka sai dai ya sai da naka to ba za ka tada bori ka ce za ka mera wanda ya saya ka haɗe filin gaba ɗaya ba a'a in ba ku raba ba ne in kun raba babu shukwa amma in ba ku raba ba kana da wannan daman saboda manzar sun ce aljaru a haƙƙo bi bihi. shi makwacci abin mai abokin tarayya wanda kake tarayya da shi a fili ko gida ko gona shi ya fi cancanta ka sayarwa wuri idan ba ka sayar masa ba kuma ko ka sayar wani yana da dama ya warware cinikin zai iya zuwa jan alkali alkali ya warware cinikin to a nan kana tarayya da ɗan uwanka ne kamar da a cikin fili ko gida da kuka gada ko kuka saya ko kuma aka ba ku kyauta to ba ku reba ba sai ɗan uwanka ya je ya sayar sai ka je kotu ka ce baka yadda ba ɗan uwanka ya sayar bai shawarce ka ba kai kana bukatan wannan wurin kai kaɗai sai alƙali ya hukunci ya ce ka wa wanda ya sayan kuɗinsa sai wuri ya zama naka gaba daya to maimakon ka ɗauko kuɗi ka bayar to sai baka da shi a kasa to sai ka nemi a baka lokaci da zaka je ka kawo kuɗi domin ka ba wa wancan wanda ya sayi wannan wurin filin ya zama gaba ɗaya naka to iya kwanakin da za a baka kwana uku ne sai a baka kwana uku ka je ka kawo kuɗi abin da alkali zai baka kenan sai dai idan shi wanda ya sayar maka ne ko kuma wanda ya sayan kake neman ka mayar masa da kuɗin sa shi ya ce ya baka zuwa wata ɗaya ko wata biyu wannan kuma hakkin sa ne amma iya kwana uku za a baka don ka je kwana uku in baka kawo ba to wannan ya nuna kenan kamar dama ba za ka iya sayan wurin ba to shi yasa idan har dan kana tarayya da dan uwanka a wuri ba ku ba to inda ka sayar ka tuntube shi za ka siyawa ne ba zan siya za ka siya ba zan siya in baya nan ka bari ya dawo ko ka aika masa in ya ce bai dai siya ba sai ka sayarwa wani in kuma ya ce dai siya to dole shi din za ka siyarwa sai dai in ya ƙi sai wurin da kimansa to kaga wannan kuma naka ne amma in ba haka ba dole shi za ka siyarwa in ko ka siyar wani zai iya fasawa a zai iya cewa bai yadda bai mayarwa da wancan wancan kuɗi ko dai ya biya kuɗi a hannu ko a masa ajali zuwa zuwa kwana uku a ce ya kawo wannan wannan kuɗin idan an yi kwana uku bai kawo ba sai alƙali ya ce to an jefar da kamu da shufu anka shikenan daga yanzu wannan wurin ya zama mallakin wanda ya sai abin sai dai a muku iyaka ka zama makwacinsa kawai saboda kwana uku sun cika ba tare da ka iya wato kawo kuɗi ka biya ba kina sai dama wurin ya fi ka maimakon ka bari wani ya siya ne kai kana kiyashin wani ya siya ko kuma kana handama dole kai sai zaka mallake wajen gaba ɗaya kuma baka da wannan halin Sai taimakon shi wannan ya tsaya ya ce yana buƙatan kuɗi sai ya ce to tunda ka kasa kawo kuɗi kuma ajalin da aka baka ya kare kwana uku to shikenan yanzu wancan ya ci gaba da rike wuri ba sai a mayar masa da kuɗinsa ba shi kuma wanda ya sayar ya kashe kuɗinsa wannan shine hukuncin da alƙali zai yi anan. sai ya ce wal mudda'in nisyana in talal zaman walmudda in nisiyana da wanda yake da'awan mantuwa in talar zaman idan zamani ya yi tsawo wato na biyu shine mutumin da aka kai karansa ana bin sa wani haƙƙi amma abun ya daɗe sai ce shi kam gaskiya ya manta wane ya kawo karanka yana bin ka dubu ɗari shekara ashirin da ta shige to wannan sai ka tsaya kana tunani kai ka manta saboda lokaci ya abun nan zamani ya yi tsawon kai a yanzu ba za ka iya cewa e ko a'a ba domin watakila ka tuna ka yi mu'amala da shi amma bashi ya shiga tsakaninku ko bai shiga ba sannan ko kuma ka san bashin ya shiga amma kana shakkan anya ban biya shi ba kuwa ko ka biya shi ko baka biya shi ba sai ka nemi alkali ya baka lokaci ya baka lokaci ka je kai nazari ka je kai tunani kila ka je ka tambayi abokanin mu'amalanka ko wa'inda kake ba wa labarin ka biya ko baka biya ba ko inda kake aikawa su kai kuɗi sai ka je ka yi bincike to wannan za a baka kwana uku a cikin kwana uku nan za ka je ka yi nazari ko dai ka ce eh lalle yana bina kenan shari'a ta kare sai ka biya ko kuma ka ce a baya bina na tina ban taba bashi a wurinsa ba idan ka ce ba kai bashi ba sai a ce to shi wannan ya kawo shaida shi wanda ya kawo karanka in ya kawo shaida kenan sai a hukunci shaidu guda biyu a gani in ya kasa kawo shaidu sai a ce ka rantse in kuma ka tina ka biya ne sai ka ce lalle na ci bashi a wurinsa amma kuma na biya shi sai a ce to ka je ka kawo shaidan ka biya shi in ka kawo shaidun ka biya shi kenan in ka kasa kuma to dole ne ka biya domin al'aslu fil umuri arida al'adam asalin duk abin da bai faru bai zama bai faru ba sai ka kawo hujjan ya faru biyan bashi da ya bin ka bashi ya tabbata amma biya baka tabbatar da shi ba to sai a ce ka je ka kawo shaidu cewa ka biya shi idan ka kawo shaidu shi kenan baka kawo kuma dole ka biya domin kai da kanka ka yadda yana binka sai dai ka yi da awan ka biya ne kuma baka da hujja akan cewa ka biya in dole ka sake dole ka biya to na uku yace wa mizbit wa musbitun daynan limidyan wa fi ihla'i ma karraf idhalika tufi wa musbitun dainan da mai tabbatar da bashi ok to na tsallake ko wal mudda'i anna lahu ma yadfa'u bihi yaminan amruha mustabsha'u wal mudda'i da mai da'awa anna lahu ma yadfa'u cewa yana da abun da zai tunkuɗe bihi da shi yaminan rantsuwa yana da abun da zai tunkuɗe rantsuwa da shi amruha al'amarin rantsuwan nan mustabshi'u abu ne mai muni wato an kawo karanka sai aka ce ka rantse to kai kuma baka son ka ka ce kai kana da shaidu cewa ba sai ka din ba kana da shaidun cewa ka biya shi ko ba ko kuma baya binka to sai ka je ka kawo shaidu. idan ka kawo shaidu shikenan ka kubuta da rantsuwa da rantsuwa wanda wannan shaidun yana da wahala a same su cewa wane ba bi na bashi in kawo shaidu domin abu ne wanda bai faru ba sai za ka yi ka samu shaidunsa amma akan iya samun shaidun ba su taɓa mu'amala ba ba su taɓa haɗuwa ba kaza da sauransu to don yana da wata hujja dai wanda zai kawo sai ya kawo ko kuma shi wanda wato ya kawo ƙaran sai aka ce ya kawo shaidu sai ya kawo shaida ɗaya sai a ce to ya haɗa da rantsuwa sai ce ka shi ba zai iya rantsuwa ba zai je zai nemo shaida na biyu to shi ma za a ba shi kwana uku za a ba shi kwana uku ya je nemo shaida na biyu idan ya kawo shaida na biyu shikenan in bai kawo ba kuma ya hada da rantsuwa idan ba haka ba kuma ya kiran rantsuwa kuma sai a mayar wa shi wanda wato ainihin aka kai tsara in ya rantse in ya rantse shikenan bai rantse ba kuma shikenan sai a ce ya biya wancan haƙƙinsa shi wancan ya samu wato shaida na biyu din saboda haka dukkan wanda ake da yake awan yana bin wani bashi yana bin wani wato wani haƙƙi sai aka ce ya rantse kuma sai bai rantse ba to za a ba shi kwana uku ya ce zai nemo wato shaidu za a ba shi kwana uku ya je zagaya wani ni kan baka san ba kana nan na ba wani wa ba shi bane sai ce ni ba nan wani ba kana nan na ba wani ba shi har ya je ya samo wanda yake nan duk ya ta iya tunaninsa wane ne shaidansa waye yake wurin lokacin da wani din ya karbi bashinsa ko kuma idan wani haƙƙi ne ko zaluntan sai ya je ya samu wannan shaidan idan ya samu shikenan amma idan bai samu ba to kaga dole sai hada da rantsuwa ko kuma wancan ya rantsa ya kama hanyarsa wato ainihin ya tafi to da aka ce amruha mustabsha'u al'amarin rantsuwa wato abun munanawa ne abu ne mara kyau domin idan ka rantse ba akan gaskiyanka ba sunan rantsuwanka yaminul gamus rantsuwa mai ya mai ita cikin wutar jahannama ko cikin zunubi to da ka dukkan wanda ya rantse ba kan gaskiya ba to ya kama hanyar tafiya wutar jahannama sannan haka nan manzo Allah ta sama yace duk wanda ya rantse rantsuwa ta fajirki wato ta karya kuma ya san ƙarya yake yi to ya sani ubangiji subhanahu wataala zai yi fushi da shi Allah ta'ala zai yi fushi da shi so da haka ba za ka rantse rantsuwa ta ƙarya don ka ci haƙƙin wani ba idan ka yaka za ka shiga cikin fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala to shi yasa rantsuwa tana da haɗari in ba ta kama dole ba mutum bai zai wato ainihin rantse ba sannan sai ce wa musbitun dainan da mai tabbatar da bashi limidiyanin ga wanda wato yake bi bashi ومثبت دينا لمديان وفي إخلاء ما قرب ذلك الطفل ومثبت دينا da mai tabbatar da bashi limidiyanin ga wanda yake bin bashi wato mutum ne kake bin bashi kace ka kai kara kana bin sa bashi sai zamana kuma baka da shaidu baka zo da shaidu ba to za a baka kwana uku ka ka kawo shaidu don ka ka tabbatar da su shikenan idan baka kawo shaidu kwana uku ba so sai a ce shi wanda ka ce kana bin sa bashin ya rantsa in ya rantsa sai kama hanyar sai tafi in ko ya ki rantsuwa to ka samu shaida daya kai sai ka rantsa idan ka rantsa kenan sai a baka haƙƙinka to shi ma kwana uku ne za a bayar idan ka yi da awan cewa shaidun suna nesa ne ba za su iya zuwa kwana uku ba amma ka tabbatar akwai su wannan za a iya ƙara maka amma in ba haka ba in ka je kwana uku ka kwana uku ka zagaya ka da ka ce kai baka samo shaidu ba nan sai a ce wannan ya rantsa kawai ya kama hanyar sai tafi domin inda kana da gaskiya akalla ya kamata ka ce lalle inda shaida na wane da wane ne amma yana Legas ko yana Bekuta, ko yana Saudiya dole dai ka faɗi a ina yake sai yi ƙoƙarin yadda zai zo a sake ƙara maka ajali amma in ka ce baka samu ba to kuma ba za a ƙara maka wani ajalin a ce ka je ka nemo wato ainihin ah, shaida ba sannan wa fi ikhla'i ma karrabi a wajen wofin tarza kamar gida zalika tufi an bibi wannan ma menene wofin tarza kamar gida wato gida ne kake ciki to ne yace ba naka bane kuma aka tabbatar da shaidun cewa ba naka bane gidan nan ka zo ka yi mamaya ne kawai to idan an tabbatarwa me wannan gidan gidansa ne to za a baka kwana uku ka fita daga gidan kwana uku ka zo ka yi mamaya ne iya kwana uku za a baka ka fita ka baro mai gida mai gida gidansa so da aka ce ma karrafi abinda kamar gida kaga shago ma zai shiga kenan kaga shi ma kamar gida ne shago kawai ka zo ka kama kasa kayanka a kasuwa sai mai shago ya zo ya bayyana sai je kai karanka cewa wannan shagon naka ne aka ce kawo shaidu ya kawo shaidu lalle shago naka ne yanzu kai sai a baka notice kwana uku ka kwashe kayanka idan baka kwashe ba alkali zai iya turo ma'aikata su zo su kwashe maka kayanka ko su wurgar da kayan ko makamancin wannan dai duk walakancin da aka maka kai ne wato ainihin ka jawo to shi ma kwana uku za a ba sai ce wa sharɗuhu thubutu listiqaqi bi rafmin al-izaru fihi baqi amma sharadin a ce kwana uku aka baka din ka kwashe kayanka wato subutu listiqa'i tabbatan cancantan wurin lalle ga shaiduna an tabbatar kai ka cancanci wannan wajen ga abin nan ba wai ha ba wai daga fara shari'a bane za a baka nasiha sai an tabbatar da lalle wannan wuri naka ne bi rasmin da rubutu wato shine takaddu ga takaddun shago ga takaddun gida cewa wannan gidan ba naka bane na wanda ya kawo karanka ne to kwana uku ka fita ka bar gidan al'izaru fihi baƙi ya zama ba da uzuri kawai shi ya rage abinda ake cewa izari wanda za mu zo babinsa shi ne idan aka kawo ƙaranka cewa misali a ce wannan gidan da kake ciki ba naka ba ne <coughs> sai je kawo shaidu da takaddu da shaidu ya tabbatar da cewa wannan gidan nasa ne ga shaidunan na ma'aikatan gidaje ko filaye ne ga takarda nan an tabbatar da cewa naka ne to a nan abin da ya rage shi ne izari abin da ake cewa izari ko za ka kawo ta hujja da za ka tunkuɗe wannan shaidan nasa to shi ne sai a baka kwana uku a cikin kwana uku nan ko dai ka fita daga gidan ko kuma ka kawo dalili da hujja na cewa wannan gidan ba naka ba ne misali za ka iya kana cikin gida sai wani ya kawo ƙaranka shi nan da ya kai ƙaranka sai ya ce ai gidan naka ne ya je kawo shaidu da takardu cewa naka ne kaga ya cancanci gidan to kai kuma ai watakila sai ya kai a wurinsa sai ka ce a'a na sayi wannan gidan ne takardan ne ban karɓa ba amma ga agreement da muka yi kuma ga shaidu sai ka je ka kawo shaidunka idan ka kawo shaidunka ga agreement ko da takaddan ba ta wurinka in dai shaidu adalai ne to gida naka ne sai dai a karbi wannan takadda ta ran an sabe ta a baka a baka kayan ka a karbi certificate na filin ko na gidan a baka so da zai yi wa mutum ya sayar bai karɓi takaddu ba amma a samu agreement a samu kuma shaidun cewa an sayar maka da wannan da wannan gida din to kaga wannan yanzu ka tunkuɗe hujjansa ne ko kuma shaidu ne aka yi amfani da su gidan da kake zaune a ciki ko shago kana da awan naka ne ko ka ba da hayansa a matsayin naka ne sai wani ya zo ya ce ai gidan ba naka ba ne ya ce gidan nasa ne sai a ce to je kawo shaidu sai je kawo shaidu guda biyu cewa gidan nasa ne ko shagonsa ne tafi ba wai za a yanke hukunci kai tsaye ba za a ce to wane ga shaidun wane guda biyu cewa gidan nan nasa ne ba naka ba ne ko kuma shagon nan nasa ne ba naka ba ne shin kana da wata hujja da za ka ture waɗannan shaidun idan ba da wata hujja kenan dole ya fita notice kwana uku idan ko yana da hujja to sai a saurare shi daga cikin hujjojin kuma zai iya cewa ban yadda da waɗannan shaidun ba idan ya ce bai yadda da su ba kaga ya ce ba adalai ba ne sannu sai ya kawo hujjan cewa ba adalai ba ne ya kawo shaidu guda biyu a dare da suka tabbatar da wanin nan yana zuwa gidan giya kullum da yamma yana shan giya kaga yanzu adalcinsa ya ya faɗi ko kuma baya sallah ba taɓa ganinsa yana sallah ba wane baya sallah ko wane ɗan fashi da makami ne dama ko ɗan fuwan nayin ne yarwa mutane da yawa fuwan nayin da makamancin irin wannan irin laifuffukan da za su iya rusa adalcin mutum idan ya soki ya kawo hujja ya soki shaidun shi wannan wanda ya kawo karansa din aka tabbatar da cewa lallewa ne ba mutumin kirki ba ne ba adali ba ne. shi kenan ya rusa wannan shaidun shari'an ba za ta tabbata ba sai dai je ya kawo wasu shaidu adalai daban amma ban da wa'annan to a nan ne garin nemo wannan ne sai a baka kwana ko in ka kawo ka tura wannan shaidan shikenan sai a ce je nemo wasu nan ba za a ce ka fita ba in ko baka ture ba to za a ce ka fita ka bashi gidansa gida ya tabbata ya tabbata nasa ne yace wa fi siwa aflin lahu samaniya wa nisfu hali sittatin muwaliya ثم wa لذاك تتبع تلوما وأصله تمتع وفي سوى lahu samaniya. له ثمانية وفي سوى أصل إذا هر ركتين بانا أصلي بني abin da ake cewa asali shine gida ko gona ko fili shine al'aslu kenan shine al'aqar to idan rikicin ba akan gida ne ba ba akan gona ne ba ba akan fili ba ne ba kuma ba akan abubuwan da muka ba da misalai guda biyar na baya ba ne ba ba irin wa'annan ba ne wato ba irin bashi ba ne ba irin abin da ya shafi ka fita ka bar gida ba ko makamancin wannan to sai ce lahu samaniya za a bashi ajali kwana takwas wato idan mutum ya kawo ƙara kuma abin ba gida ba ne <coughs> ba ƙananan abubuwa ba ne kamar a ce babur ne ko mota misali motarwa ne tawace aka rikicin akan abin da ya shafi mota ne ko babur ya ce ma motar da take hannun wane tawa ne ya kawo ƙara ko kuma mashin inda yake hannun wane nawa ne to sai a ce an bashi shi ajadi kwana bakwai kwana takwas ya je ya kawo shaidu ya kawo hujjan da za ta tabbatar masa da wannan motar ko wannan mashin shi ne ma'anan wa fi idan ba gida ba ne, ba gona ba ne, ba fili ba ne, ba wa'incan abubuwan da muka ambata ba ne, to lahu samaniya za a ba shi ajalin wato ainihin kwana uku abinan kwana takwas Wani tsoha da rabin kwana takwas din kwana nawa kenan kwana hudu amma lifittatin muwaliya muwaliya masu bi lifittatin ga kwana shida wato za a ba shi kwana takwas sai idan suka kare bai kawo shaidu ba sai a bashi kwana shida in suka kare bai kawo shaidu ba sai a bashi kwana nawa kwana hudu shine rabin kwana takwas din kenan shine ma'anan wani suha li sittatin muwaliya wani suha da rabin kwana kwana takwas sune kwana hudu amma muwaliya masu bi li sittatin ga shida kenan sai ka sa shidan kafin ka sa kwana hudu so an bashi kwana takwas ya kasa kawo shaidu sai ce to je ka an ƙara maka kwana shida ya sake tafiya kwana shida ya kawo shaidu bai kawo ba sai ce to je ka an ƙara maka kwana hudu idan ya kawo shi kenan kwana hudu sun ƙare bai kawo ba kwana nawa kenan goma sha takwas to daga nan sun masala tulli za ka tatba'u talawuman wa asluhu tamatta'u sun masala tun sannan sai a ƙara masa kwana uku tatba'u da take bi li zaka ga wancan adadin shine kwana goma sha takwas kenan kwana nawa kenan ishirin da ɗaya kwana takwas kuma na son a rarraba su don a ƙure ka naka ne eh je ka kawo shaida an baka kwana takwas kwana takwas je da da bai bara ba yaya kuma alƙali zai tsaye da shi ina shaidun sai ce ai ban samu ba amma ina neman su ban gan su bane je ka an ƙara ma kwana shida kwana sha hudu kenan ya je ya da ya dawo ina suke babu ban gansu ba amma dai ina nema je ka an kara maka kwana hudu kwana goma sha takwas ya je ya da ya dawo ina suke ban samu ba sai ce to je ka an kara maka kwana uku kenan kwana ashirin da ɗaya kenan idan ya ya yace bai samu shaidu ba sai a ce to ya ishe ka kai wannan da aka kawo karanka cewa motan nan ba taka bane ka rantse kawai kai tafiyanka sai ce billahi allazi la ilaha illa huwa wannan motan ba ta sama ne sai kama hanyar sai tafi shikenan dan kar a bata masa lokaci to wayannan kwana uku din sai mala yace talawuman don jinkiri wannan ana ce musu talawum talawum ko ba ce maka kwana uku ba ne ta tafi fiki to kwana uku kawai ake nufi talawum shine jinkiri talawuman don a dan jinkirta masa wato jinkiri na ɗebe uzuri a ƙarshe kwana uku za a ƙara maka dai to me yasa aka rarraba su hikima ce daga zuwan kan an ce to an baka kwana 21 in ka je ka da sai ka kama roƙo Allah ya ƙara mini a ƙara mini ko kwana uku ne ƙara ko sati ne a ƙara mini kai kila sai a ji tausayin ka a ƙara maka amma idan an ƙara an ce takwas aka ƙara maka shida baka yi ba aka ƙara maka hudu baka yi ba aka ƙara maka uku baka iya kawowa ba in ka ce a ƙara maka sai a ce haba an ƙara maka shida baka kawo an sake kara hudu an sake kara uku to har da sau nawa za a kara maka kaga an tsayar maka da hujja shikenan idan baka kawo ba sai a a ce wanda ka kawo karan ya rantse cewa ba haƙƙinka ba ne ba bin sa wannan haƙƙin idan ya rantse shi kenan sai kama hanya ake shi to sai mala ya ce wa asluhu tamattu asalin kwana uku nan da aka bayar don a ƙara jinkirta maka a jinkirta maka asalinsa tamattu ne wato tamattau da take cikin alqur'ani tamattau fi darikum salasata ayyam ko abin nan samudawa notice din kwana uku aka ba su kafin a halakar da su annabi salihu da ya zo musu wa'azi ya yi musu gargaɗi su yi imani su yi imani suka ƙi suka ce kawai shi ya zo ya ɓadda su ne kawai ba shi da fasaha da iya magana da komai suka ce shi ɓatacce ne shi wawa ne abubuwa dai maganganu to bayan ya gama ya yi ta wa'azi a ƙarshe sai suka nemi su ƙure shi cewa ya kawo musu ya bayyanar musu da wata mu'jiza idan ya bayar musu da in ya bayanar da ita to za su yi imani da shi sai suka nuna wani fan dutse wani dutse wanda ciyawa ma ba ta tsirowa a kansa shine sakar sai suka ce ka tsiro mana da taguwa namijin eh, na macen raƙumi a kira ka tsiro mana da taguwa a nan wanda take matashiya mai siffan kaza da kaza da kaza idan ta fito daga cikin wannan dutsen za mu yi imani da kai kaga wani abu ne wanda a al'ada ba zai taɓa yiwuwa ba ko ko jigawa ne inda yake tsiro da masara da gero da dawa taguwa tana tsirowa a wurin ballantana a dutse wanda ko ka shuka sai a za ka shuka ma to amma annabi salihu ya ce to bari ne nafila raka'a biyu nafila raka biyu roki Allah ta'ala kawai sai taguwa ta fito inda suka siffanta ta yanda take haka ta fito aka ce su yi abin nan su daraja ta su girmama ta yau su sharo yau in sun sha ruwa gobe nonon ta za su sha duk kuma nonon zai ishe su ita kuma za ta shanye ruwan gaba daya to amma sai suka ƙi su bi ƙa'idodin da aka yi suka wa Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala musu doka ce hazi ya qaumu ya qaumu ya qaumi hazihi da kuma aya fadharuha ta'kul fi ardillahi fala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun qarib annabi salihu yace ku mutane na wannan taguwan aya ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kar ku taɓa ta da wani mummunan abu kar ku cutar da ita in kun cutar da ita akwai azaba da zai zo muku nan kusa kusa ma'ana za a halakar da ku amma sai suka ce a'a su ba za su iya ba yau su sha nono gobe ruwa in sun sha ruwa ba su sha nono gobe ba su ba su su iya ba wai taguwan tana shanye musu ruwa to da aka sai suka yi mitin akan su soke ta kenan kuddar bin salik sai zo ya harbe ta ya sai ta kibiya ya kashe ta da ranta ne taguwan to da ya kashe ta kuma kaga Allah ta'ala ba zai bar su ba to shine aka ba su notice na kwana uku din kamar yadda ubangiji ta'ala ce fa aqruha fa qala tamattu fi darikum thalathata ayyamin zalika wa'dun ghayru makdud suka soke taguwan suka kashe ta sai Allah ta'ala ya ce to ku yi an ba ku notice kwana uku nabi salu ya ce kwana uku kawai halaka za ta zo muku wannan alƙawari ne ba na ƙarya ba nan ko cikin bayan kwana uku sai ubangiji ta ala ya aiko iska abin nan tsawa afwan tsawa kawai malaka jibril ya daka musu gaba ɗayan su kowa sai ya durƙusa akan gwiwan sai zama gawa kawai tsawa guda ɗaya na mala'ika fa amma samudu wa amma samudu fa uhliku fa amma samudu fa uhliku bidaghiya so da haka su samudawa da tsawa aka halakar da su fa kazat humus sayha Shi ne tsawa saboda haka aka zai taka musu tsawa kawai kenan kowa sai gashi yana durkushe ya zama gawa kawai a inda yake wannan ita ce azaban da ta same su to su malamai suka ce to tun da kwana uku ne aka bawa samudawa notis domin su tuba idan ba su tuba ba za a halakar da su kuma da ba su tuba ba aka halakar da su to shi yasa a shari'a sai a baka kwana uku ko abun yana da ajali sai a dan kara maka kwana uku man don a dan maka jinkiri dai a ɗebe maka uzuri gaba daya sai inda dai zama baka da baka da hujja shi yasa yake wa asluhu tamattau yace wa fil usuli wa fil irsil mu'tabar min adadil ayyami 15 ثم تلي أربعة تستخدم بذيفها ثم يلي التلوم وفي الأصول abun da ya shafi harkan gidaje rikici na gida wafil irfi da abun da ya shafi wato rikici na gado al-mu'tabar abun da ake lura min adadin ayyami daga adadin kwanaki hamsata ashar kwanaki goma sha biyar ne za a fara ba mutum wato anan za a baka wata guda ne wata guda za a baka to amma za a rarraba maka su gida ne kuke rikici kace naka ne ka wata uku wata guda ka je ka kawo hujja a dunkule za a baka ba za a baka sati biyu da farko shine kwana goma sha biyar kun san wancan wajen ka fita daga gida ne bayan an tabbatar da ba naka ba shine kwana uku wannan kuma kai ne ka zo ka ce gidan wane nawa ne naka ne kana kai karansa to je ka kawo shaidu to saboda gida kaga babban al'amari ne zai yi wa shekara ashirin talatin ne ma da mallakansa to sai a baka ajali mai yawa don ka je ka kawo shaidu to na farkon hamsata ashar kwana goma sha biyar za a baka idan ka kawo shaidu ka tabbatar da wannan shikenan babu wani iskali sun matali arba'atun tustaqdamu sun matali arba'atun sannan kwana hudu su biyo baya amma wannan kwana hudun stock da mu da ake gabatan su bi ha da ninkinta wato da kwana takwas kenan sun mai li talawumu sannan kwa sai dan jinkiri na kwana uku ya biyo baya wato idan an baka kwana goma sha biyar za a baka ba kwana hudu ne amma fa bayan an baka kwana takwas shine bi ha summa summa tali arba'atun yace kwana hudu yake bin kwana goma sha biyar amma da mu za a gabace su su kwana hudun bi zai fi ninkin kwana hudun Nawa ne ninkin kwana hudu ne kwana takwas sun mai ri mu. sannan jinkiri na kwana uku kuma ya biyo baya to zai yana za a ba shi kwana sha biyar ya kawo shaida idan bai kawo ba sai a kara masa kwana takwas kwana nawa kenan ashirin da uku idan bai kawo ba sai a ba shi kara masa kwana hudu nawa kenan ishirin da bakwai idan bai kawo sai a ƙara masa kwana uku ya zama wata guda wannan haka za a bi su daki daki sha biyar ina shaidu babu to mun ƙara ma kwana takwas zai dawo babu mun ƙara ma kwana hudu babu an ƙara ma kwana uku in ya zai ce a ƙara masa ba za a ƙara ma sai dai a ce shi mai gidan ya rantse gidan nasa ne kawai shi kenan sai a yanke hukunci sai ya tafiyansa kar ya ɓata mutane lokaci tunda an bashi wata guda to haka nan akwai abun da ya shafi wato tabbatar da gado mutum ne yake shi magajin wane ne shi yana gadon wane to kaga wannan abin da ya shafi nasaba ne abin da ya shafi tabbatar da dangantaka ne wani ne ya rasu mai kuɗi sai ce ai shi ɗansa ne shi kenan zai ka kawo shaida zai ka kawo shaida ana sai ci gadon shi kenan sai a bashi kwana goma sha biyar ya je kawo shaidu biyu adalai cewa shi ɗansa ne ko ƙaninsa ne ko babbansa ne ko babansa ne ko kakansa ne ko mijinta ne ko matarsa ko matarsa ne idan ya kawo shi ke in bai kawo a ƙara masa kwana takwas in bai kawo kwana hudu idan bai kawo a ƙara masa kwana uku shi kenan kwana talatin ɗinsa ya cika daga nan ba za a sake ba za a sake ƙara masa ba to kaga wannan an shiga cikin manya-manyan al'amura kenan shi yasa wato ainihin ajalin yake karuwa sai ce wa fi usuli irsin ausiwahu siwahu ashhuri muntahahu lakin ma'addi a'ibudil bayyina wa misluhu haizu milkin sakana wa fi usuli irsin a cikin tabbatar da wani asali na gado kaman gona ko fili ko gida suka ce wannan ai na gadon su ne ausiwahu. ko kuma fili ne ko gida ko gona ba na gadon ba to salafatul ashhuri muntahahu wata uku shine matikansa amma da sharadi lakin ma'addi'ai bodil bayyana. tare da da'awan nisantan shaidu wato shaidun suna nesa to wannan sai a baka wata uku kenan wancan wanda muka yi a baya shaidun a kusa ne tabbatar da fili ko gona ko gida amma shaidu suna kusa wata ɗaya za a baka tabbatar da gado ko ni fili ko gida ko gona na gado amma shaidun a kusa suke za a baka wata ɗaya ne kwana sha biyar kwana takwas kwana hudu kwana uku to amma wannan gona da fili da gidan ko na gado ne ko kuma ma ba na gado ba amma kuma shaidun ba a nan kusa suke ba ila suna wata ƙasar ko suna wani gari mai nisa to salasatul ashhuri muntaha wata uku ne matikan sanan za a baka wata uku shi ma za a rarraba maka baka wata ɗaya ka dawo ƙara maka wata ɗaya sake ƙara maka wata ɗaya idan ka kawo shaidu shi kenan baka kawo ba shi wanda kake cewa wanda kake rikitin da shi sai rantsa in rantsa shi kenan shi yasa yace lakin ma'addi ai budil bayyina sai dai tare da da'awan nisantan wato ainihin shaidu wato tare da nisantan shaidu kenan shaidun in kusa ne wata ɗaya kawai za a baka sai ce wa misluhu misalinsa ha'izu mulkin ha'izu mulkin sakana wanda ya taro mulki ya zauna mutumin da wato yake cikin mulki ya zauna kaman gida ne aka yi da'awan gidan kuma kana cikin gidan shine ma'anan haiz alhauzu shine ka karbi abu ya zama kana tare da shi to haizu mulkin wanda ya tattaro wani mulki sakana da ya zauna a ciki wato gida kenan dama yana ciki shi da iyalansa ma hujjatin qawiyatin tare da hujja mai ƙarfi lahu a gare shi mata asbatahu li nafsihi man asbata duk lokacin da man asbata wanda ya tabbatar masa da wannan hujjan asbata ya tabbatar da shi li nafsihi ga kansa to wannan shi ma za a bashi za a bashi wata uku ya je ya kawo shaidu wato kana cikin gida kana zaune sai wani ya zo ya ce ah, ai wannan gidan ba naka ba ne kuma alhalin kana cikinsa ko kuma kai ne kake cikin abun nan kai ne kake cikin gidan kana zaune sai wani ya zo ya ce ai wannan gidan ba naka ba ne yanzu za a ba shi wata uku ya je kawo shaidu amma fa idan akwai hujja mai ƙarfi hujja mai ƙarfin shine a samu mutanen unguwar ko mutanen gari su ce wannan mutumin shekara da shekaru yana wannan gidan ya rusa nan ya gina nan ya rusa nan ya haifi 'ya'yansa duk a wannan gidan babu wanda ya taɓa da'awan cewa wannan gidan nasa ne kaga yana da hujja mai ƙarfi to yanzu tun kuɗi wannan hujjan ba ƙaramin aiki ne. to amma za a ba shi wata hudu wata uku ya je ya kawo dalili shi wanda yake da'awan cewa gidan nasa ne sai je ya kawo hujja cewa gidan nasa ne ko kuma shi wanda yake zaune a gidan ya tabbatar da cewa gidan nasa ne to ya je ya kawo wato ainihin shaidu cewa gidan ba nasa abin nan cewa gidan nasa ne idan wani da awan wannan in shi wancan ya rasa ya rasa hujja to za zo a can gaba kuma idan an samu shekara goma kuma ko fiye da haka wasu malayan suka ce ko sauraron karan ba za a yi ba matukar mutumin yana nan wato anguwar kuɗe da mutumin kana zaune a gidan ka rusa nan ka gina nan ka rusa nan ka gyara nan ka gina wa 'ya'yanka nan ɓangaren can 'ya'yanka shekara goma ko fiye da goma yana gani bai yi magana ba kwazan kawai zai je kai karanka waya gidan nasa ne ba naka ba ne wannan ko sauraron sa alkali bai zai yi ba ha to tuntunin da ake ta rushe rushe me yasa bai zo ya kawo ƙara ma ba da gaskiya ne amma da ba a taɓa ko ina ba kuma yana zuwa ya ce gidan nan nawa ne kowa ya sani ko haya ake biya kaga in haya kake kan ko shekara ɗari kai ai an san gida ba naka ne to kaga wannan da a saurare ka to amma wannan ka zauna a gidan kana da hujja cewa gidan naka ne amma ba ba ba ba shaidu da takardu ba misali sai wani zai da awan nasa ne to za a baka lokaci wata uku ka tabbatar da cewa gidan naka ne domin akwai wasu gidaje na tsofaffin anguwanni wanda ko takardu ba su da shi ko in ka shiga ƙauyuka sun zo sun sare wurin ne suka zauna ba su da takarda to kaga kawai shaidan cewa sun dade a wannan wurin shine shaidan cewa sun mallaki wajen da rusa nan a gina nan da a share nan a gina nan shine shaidan gidansu kawai shaidan cewa wannan wurin mallakan su ne kuma ta yi shekaru yana noma wuri ba wanda ya taba da'awar nasa ne wani sai zai ce gonansa ne to irin wannan ko dama ba wani takardu ake takardu ake yi ba amma mu tun da muka taso tun muna yara ana cewa wannan gidan baban wani ne gidan baban wani har ya tsufa har ya yi jikoki gidan baban wani ne mu kan muna da wannan shaidan kaga wannan hujja ne mai karfi cewa gidansa ne wanda ko zai ture wannan hujjan sai ya yi da gaske sai a ba da lokaci domin a tabbatar da dalilin sai ce wa bai liƙa ba idaini kad ajalu fihi ila shahraini wa hallu aqdin shahruni ta'jilu fihi wa za kumul maqbulu wa o milkin sai da mulki liƙa ba idaini domin biyan bashi mutum ya sai da mulkinsa ko kuma za a sai da mulkin wani don a biya bashi bashi ya tabbata masa ana bin sa miliyon biyu bai da ita sai an sai da gidansa to kada ajjalu fi an yi ajali a cikinsa ila share zuwa ga wata biyu wato idan aka yi hukunci wa mutum ana bin sa kuɗi kuɗin sun fi ƙarfinsa to me za a nema Ƙadarorinsa za a nema sai a nemi ƙadarorinsa don a sayar a biya wanda yake da haƙƙi to nan da a sa wata biyu ne ajali domin a sai da wannan gidan shi alkali zai shela wa dai sai gidan wane an kaɗa masa ƙararrawa kenan saboda ba su suka fi masa yawa akwai ne da ake ce masa iflasi in ba shi ya maka yawa shi kenan sai a zo a yi kililin kadarorin ka kawai a kama sai da su hukuma ne za ta yi wannan to amma me amfanin ajalin wata biyun ajalin wata biyun nan ana neman wanda zai sai gidan da kimansa ne wanda zai saya da kimansa in mota ce wanda zai sai ta da kimansa da kimanta in shago ne wanda zai sai shagon da kimansa in fili ne haka in gona ne haka duk wata kadaranka za a sa ajalin wata biyu idan kafin wata biyu nan an zo an sayi gidan ko filin ko gonan ko motar taka ko shagon naka a bisa kimansa a cikin wata biyun ko kafin wata biyun shikenan sai a karbi kuɗi a biya mai bashi bashinsa in ka da canji a baka canji idan ko wata biyun ya cika babu wanda ya sayi gidan nan ko filin nan da kimansa to za a sai da shi ko da kuɗin da bai kai kimansa ba don a biya wanda yake bin bashi haƙƙinsa. misali gidan a ce zai miliyan hudu ne wata biyu ana jira ba mai miliyan hudu sai dai ana cewa miliyan uku miliyan uku da rabi shi kenan sai a kira su a ce su zo su biya kawai ko da miliyan uku ne sai a biya mai bashi nan miliyan biyu kai kuma a mayar maka da miliyan ɗayanka hukuma ne za ta yi wannan za ta sayar maka da kayan ba barin ka za a yi wasu ran da ka sayar ka biya ba to in haka ne ai ba a yi shari'an ba kenan ya zama kai kake wa kanka shari'a ce Ya wa hallu aqdin kunce wani kulli shahran shahran ta'jilu ko shahrun ta'jilu wata guda ne ake yin ajali fihi a cikinsa wa za a inda za'indahumul makbulu wannan shi ne abun karɓa a wurin su don wasu sun ce wata biyu ne to nan ba a yadda da wata biyu ma wata ɗaya an zo an kulle wani ciniki mutum ya sayar maka da fili ɓataccen ciniki cinikin bai cika ka'idansa ba ko kuma gida sai aka kai kotu za a wurwure wannan kullin wannan cinikin to za a yi ajali wata guda ne don a tabbatar da gaskiyan cinikin ko rashin gaskiyansa misali ka kai mutum kara cewa ya sayar mini da fili amma filin na fahimci akwai rikici a ciki ni na tuhuman ba nasa bane kaga ba kana son a mayar maka da kuɗin ka ba to wata biyu za a ba da ajali cewa shi ya tabbatar da filin nasa ne in ya tabbatar da wannan filin nasa ne da takardu ba za a warware cinikin ba dole ka ne kawai ka ka yadda a haka in ko aka ga akwai rikici a cikin wannan wata ɗayan baka tabbatar da cewa fili naka ba ne, shi shikenan sai a warware cinikin sai a mayarwa mai kuɗi kuɗinsa ka kuma ka ɗauki ka filinka haka na dukkan abubuwan da ake ƙwaƙwallawa na cinikin wasu abubuwa ne so wata ɗaya ne wannan shi aka yadda da shi amma wasu malayan sun ce ai wata biyu wata biyu dai a je a bincika a bincika a tabbatar da menene matsalar cinikin shin an sayarwa mutum biyu da gaske ne ko ko mutum da aka sayarwa don ka zo ka sayarwa mutum biyu zai ce ah, ya sayar min filin kuma ya je ya sayarwa wani saboda haka ni ya mayar min da kuɗi na to za a yi ajali wata ɗaya a tabbatar da hakan ne akwai ta warware warware juna in an tabbatar da ka sayarwa wani to za a warware cinikin dole a warware ɗaya ai ɗaya ne zai tabbata in ko a aka samu a ba haka bane zato yake ba wannan filin aka sayar filin sa nasa ne wani fili ne daban aka sayar wani ba da hujjan da zai ci a warware wannan ciniki sai a tabbatar da shi sai ce wa tujma'ul ajalu wat tafsilu fi waqtina hadha huwa al ma'mulu wa tujma'ul ajalu akwai wawun ko ana ku akwai wawun ni ana wa babu amma baitin zai karye ne shi yasa na ƙara wawun din wannan nasa ba wawun sai ya ƙara wa ul ajalu ana hada ajalolin wato a dunkule su da ɗaya inda aka ce wata ɗaya nan zaka iya bada wata ɗaya ba sai ka ce kwana sha biyar kwana takwas kwana hudu kwana uku ba inda aka ce kwana ashirin da ɗaya ma zaka iya bada kwana ashirin da ɗaya ba sai an ce kwana takwas kwana hudu a zo a sake cewa kwana kwana uku ma za a iya haɗawa so kenan zaka iya dunkulewa lokaci guda sai ce wa tafsilu amma a rarrabe su a dinga baka da kaɗan kaɗan din fi na haza a wannan lokacin namu lokacin da malam yake raye huwal ma'mulu shine abun aiki da shi da shi muke aiki kuma shi yafi kenan go a baka kaɗan kaɗan don hujja ta tsaya ba ka dinga da to a ƙara mini ka dinga tuba kana cewa ƙara maka kana neman alfurma ba an ƙara an sake ƙarawa kaga zaka himmantu amma kilin an baka ajali wata biyu sai kaga ai sauran tayan ka je kai ta shiriri tanka ka je kai sakaci har wata biyun ya zo ya mamaye ka baka je kai abin da ya kamata ba amma an dinga rarrabewa an dinga rarrabewa sai ka ka yi himma domin ka tabbatar da wato ainihin hujjanka in ka kasa kuma alkali sai ya hukuncin sa wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh